Abu Malik dan Anas yana cewa Naji Imam Malik dan Anas yana cewa iyyakum wal bid'i ɗinku da bid'a Imam Malik yana tsawatarwa yace ɗinku da bid'a qila ya aba Abdullah sai aka ce masa ya kai Abu Abdullah wamal bid'u me kake nufi da bid'a ko menene bid'a qala ahlul bid'i ma'abuta bid'a alladhina yatakallamuna fi asma'illah sune wa'anda suke magana a cikin sunayen Allah wa sifatihi da siffofi na Allah wa kalamihi da maganar da Allah yayi wa ilmihi da ilimin Allah wa qudratihi da iko da Allah yake da shi akan bayinsa wala yaskutuna amma sakata anhu sahaba ba sa yin shiru akan abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi shiru ba su yi magana akai ba wattabi'una lahum bi ihsan da wa'anda suka bi su da kyautatawa daga cikin tabi'ai ba su yi magana akai ba su ma suka ce sai su yi magana to abinda malik yake nufi a dunkulallen wannan magana shine ɗaya bayan ɗaya kamar haka imamu malik yana da magana wanda ibn majishun ya rawaito daga imam malik cewa imam malik ya ce man ikhtara bid'atan fil islam yaraha hasana فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سيتي ما لم يكن ذاك يوم دينا فلا يكون اليوم دينا yace duk mutumin da ya kirkiro wata bid'a a musulunci wai yana ganin ta wannan wai bid'a ce kyakkyawa to wannan mutumin ya buɗe baki ne ya ce lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ha'inci al'ummansa saboda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau din nan ranar juma'a a filin arfa a shekara ta goma bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina Allah ce akmaltu lakum dinakum na kammala addinin ku a gare ku wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum al-islam dina kuma na yadda muku da musulunci shine addinin da na yadda da shi bi ma'ana wannan musuluncin da manzon Allah yake yi shine kadai musulunci a wuri na inji Allah sai Imam Malik ya ce malam ya ku zaka yau mudinan abinda bai zama addini a wannan ranan ba fala yakunu al-yawma dina a yau dinnan da muke rayuwa ba zai taba zama addini ba wannan haka imam shatibi ya kawo wannan ruwaya a cikin littafinsa al-i'tisam to anan imam malik yace iyyakum wal bid'ah ahir dinku da bid'a kaga imam malik yana tsawatarwa duk abin da bai zama addini a zamanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a yau zai zama addini ba zai zama addini ba to ga wani tarihi wanda malaman usul suna cewa littarifi labudda an kuna jami'an wa mani'an ta'arifi definition idan za a yi defining ɗin abu to dole ya zama jami'an ya tattaro duk abin da ake bukata wa mani'an kuma ya hana duk wani abin da baya cikin sai shige shi imamu shatibi a cikin littafinsa al-muwafaqat fi usul shari'a da kuma wato ibnu taymiya a cikin littafin sa iqtida'u sirat mustaqim li mukhalafati ashabil jahim suke cewa al-bid'atu idan an ce bid'a shine kullu amrin wujida sababuhu wa muqtadahu fi zamani rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallam wa amkana an yaf'alahu wa lam yaf'alahu fa huwa bid'a suka ce kullu amrin duk wani al'amari Wuji da sababuhu dalilin aikata wannan aikin an same shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine da sababuhu fi zamani rasulillah sallallahu alaihi wasallam an samu sababin yin aikin nan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amkana an yaf'alahu kuma manzon Allah yana da damar da zai aikata wannan aikin walam yaf'alhu kuma manzon Allah bai aikata shi ba fa huwa bid'a to wannan aikin ya zama bid'a ina fata an gane to yanzu idan ka ɗauke shi duk wani aiki da za ka ɗaura shi za ka ga wannan aikin ya hau shin bar mu ɗauko mafi kusa shin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai dalilin da zai sa a yi maulidi ko akwai akwai dalili tunda manzon Allah na da rai ko inda maulidi ibada ne manzon Allah da zaman da zai yi ko amma manzon Allah yayi to tun da bai yi ba me ya zama ya zama bid'a ina fata an gane azkar din da ake zikirin da ake yi na jama'i bayan sallah kullu allahu kafa uku uku kula uzu ba rabbil falak kafa dai dai falaki da nasi dai dai amanar rasul kaza an an yi da sallah manzon Allah na da daman da zai yi wannan a lokacin da ke da rai yana da dama ko shin ya aikata bai aikata ba me ya zama kenan ya zama bid'a sannan karatu da ake yi misali a makabarta idan mutum ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dama ya ce shi kadai yayi addu'a ko in yayi addu'a ana bukatar addu'a wani makhluki kuma ba a bukata ko to amma manzon Allah yayi addu'a ne a ya ce kowa yayi addu'a ko to yanzu in aka samu wani ya ce malam wane mana addu'a wane mana na biyu wane ya cika mana da addu'a me wannan aikin saboda ne, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata ta ba to wannan ita ce ka'ida da zaka daura a dukkan wani aiki kaga imam malik ya baka ka'ida ko yace malam ya yaku zaka yau dinan fala yakunu al dina abinda bai zama addini a wannan ranan ba ranan da Allah ya wa da manzan Allah wannan ayar ya kammala addinin musulunci ya cika ayoyin da suke magana akan hukunce hukunce wannan ita ce karshen ayar da aka saukar na hukunce hukunce amma ayar da aka saukar da ita ga baki ɗaya bayan ta ba ƙara saukar da manzo Allah wata aya ba har ya mutu ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun shine a suratul baqara wannan ita ce karshen ayar da bayan ita ba ƙara saukar da manzo Allah wata aya ba har ya mutu amma wannan ayar da take magana akan hukunci ne ga baki daya an kulle kaga abin da aka kulle yana buƙatar ƙari yana buƙatar ragi baya buƙatar ƙari baya buƙatar ragi to yanzu imam malik ya baka ka'ida yace abin da bai zama addini a wannan ranan ba a yau ba zai zama addini ba kaga wannan sai ka ɗauke shi a faifai kaga a wajen mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tsaya kan gawa sai ya ce istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al hadisin Abu Dawud hadisin Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu sai ya tsaya sai ya ce kowa ya roƙan wa dan uwansa gafara ya roƙan masa wato tabbatuwa akan tambayoyin da za a yi masa saboda yanzu din nan ana masa tambayoyi kaga wannan shine akwai mutumin da idan yayi addu'a ba a buƙatar wani yayi wani sanabin sa yayi addu'a in akwai shi shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan yayi addu'a ana buƙatar na ukun ko na biyun sa ba a buƙata amma saboda ibada ce sai maza Allah ce ne kowa yayi saboda mutanen nan da suke wajen akwai sirri da alaƙar da kowanne yake da shi da Ubangiji ni ko kai ba wanda ya sani haka ne saboda haka shi kuma mamaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da duk mutumin da aka samu mutane 40 wanda ba sa shirka da ubangiji suka yi roƙan masa gafara koda ya cancanci wuta saboda matsayin da suke da shi a wajen Allah Allah zai yafi ma wannan mutumin sai ka ce mutane uku kada za su yi wane yayi wane ya na biyu wane ya wuce to kaga yanzu ne aka yi an haramta wa wannan mamaci albarkan wa jama'a ko an haramta ma wannan mamaci albarkan wa'annan jama'a to kaga wannan shine isharar da malam yake nuna maka to imam malik sai ya ce iyyakum wal bid'a a hirdinku da bid'a kaga irin wa'annan misalan wani mutumi ne imam malik yana zaune a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantarwa sai ya zo daidai rauba ka san Allah ce ma baina baiti wa minbari rawqatun min riyadil janna tsakanin gidana da minbari na dausayi ne daga cikin dausayin aljanna wannan mutumin da yazo daidai wajen rauba kaga ina ake daukar miqati a garin Madina wajen da ake kira yau Abiyaru Ali ko Zulhulaifa ko a wajen abin ake kira Abiyaru Ali a yau sai yazo daidai wajen ya sa haraminsa guda biyu sai ce labbaik Allahumma alhajjata a sai ma malik ya kalle shi ta kai me wannan aikin kake yi sai ce la uridu illa khaira ai ba abin da nake nufi sai alkhairi kaga shi ba da ya shige shi nan dausayin aljanna ne ya kamata a dauki me miƙati a dausayin aljanna sai imam malik ya ce wa kan min muridin lil khairi la yablughu mutane nawa ne suke neman alkhairi kuma alkhairin ba sa samun sa wannan istinbati ne daga maganar da Abdullahi bin Mas'udin ya gaya wa Khawarij a zamanin sa lokacin yana gwamna zamanin Ali ibn Abi Talib a garin Kufa sai ya ce ah to wannan sai Imam Malik ya ce to wannan aikin da kake yi ɗayan biyu ne ko ɗayan uku ko dai kana zargin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai wani alkhairi da ya ɓoye wa al'ummansa wanda ya kamata ya bayyana musu lokacin da yake da rai bai bayyana ba shine yanzu kake bayyana ko kuma a'a akwai wani ilimi da manzon Allah bai sansa ba kai kuma yau ka san shi kake bayyana wa al'umman manzon Allah ko kuma na uku kana tuhumar Allah karan kansa da ya sauka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna me inda ake miƙati ko ba manzo Allah da ya ambato su guda biyar din sai ce hunna wali man ata alaihinna min ghairi alihinna liman arada alhajj wal umra haka manzo Allah ya ce to sai ya ce to ko dai kana zargin Allah da ya saukar da manzo Allah tunda manzo Allah la yantiku anil hawa in huwa illa wahayyuha ko dai kana zargin Allah da kansa cewa bai gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam. abin da ya kamata ba yau ka gano kuskuren da Allah da manzansa suka yi kai kake kokarin bayyana wa mutane saboda me an da abin da Allah ya ce wa manzansa manzo Allah ya bayyana wa al'ummansa cewa ina za a yi a biyaru ali shine zulhulaifa kai kuma yanzu kai ka gano a'a ba anan za a yi mikati ba a ina za a yi mikati a rauba kaga illan bid'a kenan ko zai dinga sawwala maka abin mai kyau shi sa sufiyanu al rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a sai ke cewa inna ashabal inna ashabal bid'a sharrun min ashabil ma'asi yace yan bid'a sun fi masu saban Allah sharri kila fassil lana hada suka ce a sai ɗaliban suka ce aka maka me kake nufi kan mana bayani sai ce ni li sahibal ma'asiya yara annahu ya'si Allah sawfa yatubu qariban am ba'ida yace saboda mai saban Allah ya san yana saban Allah yana cewa zai tuba yanzu ko an jima sai ce amma ahlul bid'i fa innahu yara annahu yataqarrab ila Allah zulfa sai ce shi dan bid'a shi ko kullun yana ganin lada yake samu yana ƙara kusancin Allah ne sai ce sharrin da bid'a yake da shi kenan to kaga dalilin da yasa Imam Malik yake tsawatar maka cewa a hirdin ka da me da bid'a saboda me duk aikin da ba shi Allah ya ce kai ba ko manzon sa aikin banza to kaga anan shi yasa ya ce maka malam ya ku zaka yawmu dinan fala yakunu al yawma dina duk abin da bai zama addini a wannan ranan ba a yau ba zai zama addini ba kaga imam malik ya baka ka'ida ne kamar yana rayuwa da mu ko duk wanda ya zo maka wani abu sai ka ce Allah ne ya ce manzon Allah ne ya ce in ya ce a'a to ya aka yi aka samu wannan aikin a ai alkhairi ne kaza ya ce to Allah saka da alkhairi in dai alkhairi ne Allah bai ce ba manzo Allah bai ce ba to ni ban san inda alkhairin zai fito ba fiye da nan saboda haka na gode ba zan yi ba kaza ba kai laifi ba ko to amma me idan mutum ya ce ma a'a ya za a yi ku wannan kuna kawo sabon abu ne sai mu ce a ah, shin ka fi sahabban manzo Allah san Allah ko ka su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka su sanin addinin musulunci addinin nan dai da yazo gare ni gare ka waye ya da su su ne suka yada addinin nan to su ba su aikata ba to ta yaya kai zaka aikata abinda Abdullahi bin Mas'udin ya faɗi wa Khawarij kenan kamar yadda Imam Shatibi ya kawo sa cikin littafin sa Al-I'tisam ya fito ne abu musa ya kawo masa labari saboda yana gwamna a wannan lokacin sai ce na ga wasu mutane a cikin masallaci fa babban su ya tsaya sun yi da'ira sun zauna idan sai babban ya ce sabbihu mi'a sai a ce subhanallah sai ya ce ku yi tasbihi so ɗari sai ce subhanallah subhanallah subhanallah sai sun cika ɗari sai ce kabbiru mi'a Kuyi yi kabbara miya sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so dari sai ce hallilu mi'a ku yi ta guda dari la ilaha illallah la ilaha illallah haka suke so dari a'a sai Abu Musa ya je samu Abdullahi bin Mas'ud ne ce a'a ni fa na ga wasu mutane a cikin masallaci suna wani abu amma dai ta ni ina ganin kaman ko ba laifi ne dai ta ban sani ba amma dai gashi sai Abdullahi bin Mas'ud da yake gwamna ne faqihi ne a duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a'lamun nasu bi asbabin nuzul babu wata aya a cikin Qur'ani tun daga Fatiha zuwa minal jinnati wan nas wanda wani sahabi da ya fi shi sanin dalilin saukanta babu yace da na san akwai wani sahabi da ya fi ni sanin aya daya daga cikin Qur'ani dalilin da yasa ya sauka kuma yana wani waje sai na bi shi na koyi wannan ilimin yana zuwa sai ya ce kai me kuke yi sai suka ce la nuridu illa khaira ai ba abin da muke nufi sai alkhairi sai abdullahi bin mas'ud ne ce wa kam min muridin lil khairi la yablughu mutane nawa ne suke son alkhairi alkhairin baya isa gare su sai ya ce haulai ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam mutawaffaruna fil bilad gaje sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cike a garin Kufa ko dai ku je ku koyi addini a wajensu ko kuma yanzu kuna tuhumar su kun fi su gano addini shi yasa kuka zauna wancan na ce ku yi kabbara ɗari ku yi ku yi hailala ɗari ku yi suka ki karshenta suna daga cikin wanda Ali bin Abi Talib ya yake su a yawmun Ka kaga muhallin shahid me yake nuna maka addini dole sai ka bi shi kamar nawa irin da sahabbai suka yi shi yasa abdullahi dan abbas lokacin da ya je na kashe kawari bayan ya nemi izini a wajen ali bin abi talib yana zuwa sai suka fara mai izgilanci ya marhaban bibin ammi rasulillah ah lale sannu da zuwa dan ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna mai izgilanci sai wani ya go da gudu sai ce la tukhasimu quraishan fa innahum qauman khasimun ce kada ku dinga jayayya da quraisha saboda mutane ne masu yawan jayayya da abdullahi bin abbas ya sun faɗa haka sai ce ji'tukum min indi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa laysa fikum minhum ahad ni na zo muku daga wajen sahabbai ne anan dai ban ga sahabi ko ɗaya ba mutane dubu goma sha biyu ne suka zauna a garin harura wani gari ne a iraq suka zauna suka ce sayyidina ali ya kafirta muawiya ma kafiri su kadai ne musulmai to da ya kasha su mutane dubu shida suka tuba a ciki ragowan dubu shida su ne Ali bin Abi Talib ya yake su yamun Nahrawan muhallin shahid a ciki ai gashi ya ce a cikin ku ba sahabi kenan ba su kai sahabi fahimtar ne addini ba ina fata an gane to shi sa Imam Malik ya ce a hirɗinka da bid'a qila ya aba abdullah sai aka ce ya aba ya kai baban abdullahi wamal bid'u me kake nufi da bid'a qala sai imam malik ya ce ahlul bid'i yan bid'a alladhina yatakallamuna fi asma'illah sune waɗanda suke magana a sunayen Allah raddi ne yake wa mu'tazila musamman ma jahamiya daga cikinsu saboda jami'a su suka kore wa Allah suna suka ce ba za a ce Allah na da sunaye ba shi sa malamai suke cewa babu wanda suka sharran mafi sharrin al'umma kaman jahamiya wanda su ya abuduna al'adam su suna bautawa babu saboda sun ce ba za a Jam bin Safwan ya ce ba za a ce akwai Allah ba ba za a ce babu shi ba ba za a ce yana sama ba ba za a ce yana ƙasa ba kuma ba za a ce yana gabas ba ba za a ce yana kudu ba ba za a ce yana yamma ba za a ce yana arewa ba yana ina ya ce yana ko ina kuma duk wanda ya ce Allah na sama kafiri ne haka Jaham bin Safwan as-Samarqandi ya faɗi kaga me yake nuna maka ishara wato jahamiya sun kore sunan Allah su sun kore sunan Allah ne ga baki daya to in babu suna kaga ai babu mai sunan kenan ina fata an gane in aka ce babu suna to ai babu mai sunan to jami'a abin da suka ce kenan to shine malai ce alladina takallamuna fi asma'illah wa sifatihi da kuma wa'anda suke magana a sifofinsa sune kuma mu'tazila su kuma mu'tazila sune suka kore sifofin Allah sun tabbatarwa da Allah suna suka kore mai siffa to kaga ba ba cinyan ba kafan baya sun ce Allah yana da suna amma bai da siffa kanan aka kore mutum siffa ai babu shi kenan haka ne saboda haka kullu ismin sifatin wa laysa kullu sifatin ism duk sunan Allah yana kunshe da siffan Allah amma ba kowanne siffan Allah bane yake kunta wato suna ga ubangiji to amma su suka ce an tabbatar da suna amma sun kore me sufofi su kuma asha'ira suka tabbatar da wa'ansu siffofi suka kore wa'ansu wa'ansu suka yi masu tawili al'ilmu alwujudu alqidamu walbaka'u da sauransu duk suka tabbatar masa cewa ga wa'annan siffofi na Allah sauran suka yi tawili wa'ansu kuma suka kore da su wato asha'ira wanda nisba ce zuwa ga Abu Hassan al-Ash'ari kaga ya tuba ai daga wannan akidar ko amma har yanzu suna bin shi to wa'ansu zaka ga mu anan kasa ta mu zaka ji an ce mazhaba fiqhu na maliki akida ta asha'ira ah, to me yasa baka ba akidan malikin ba ko inda gaske ne ka ba akidan maliku saboda shi ma a asha'ira Abu Hassan al-Ash'ari shi ma akidan waye bi akidan maliku ya bi da ya yi wani aƙida daban ya tuba ya gyara ya ba aƙidan da Maliku rahimahullahu ta'ala rahmatar wasi'a ya mutu a kai. to kai ma yanda shi ne wancan aƙidan ya tuba kai ma ka tuba ka koma aƙidan Maliku mana yanda ka bi Maliku sai ka bi mai aƙidan Maliku sai ya zama kayi daidai kenan ko ba za ka ce kana tare da mutum a wani bangare ba sannan a wani bangare baka yadda da shi ba kaga kenan ne baka yarda da shi ga baki ɗaya ba kenan in ka yarda da shi jagora ne yanda yayi imani da fiqhun nan ya yada ilimin sa haka a sa shi ma ya yada ka yi imani da fiqhun sa kamar yanda zaka yi imani da sa to kai imani da sa kamar yanda kai imani da fiqhun maliku Allah ya sa mu dace sa'annan malam yace wa kalamihi da kuma maganar Allah kaga mu'tazila sun fada ciki maturidiyya sun fada ciki kullabiyya sun fada ciki sa'annan kuma a jami'a sun fada ciki sa'annan shi'a sun fada ciki duk a wajen kore maganar Allah subhanahu wata'ala wa ilmihi da kuma ilimin Allah suka kore wa da kuma ikon da Allah yake da shi wannan duk shi amma sun fada a ciki a ilmi na ubangiji shine aqidatul bada a wajen yan shi'a aqidatul bada a wajen shi'a asalin aqidar aqida ce ta yahudawa idan ka duba talmud littafin talmud na yahudawa shine suke kira al'adul jadid abinda ake nufi da adul jadid shine new testament wanda asalin old testament shine at-taura to a ciki akwai talmud a ciki akwai sifru hiroshima sifru yahud to a ciki sun ce me suna cewa wai Allah ya yi nufin wani abu sai daga baya sai ya gane cewa wannan abin ba daidai ba ne kaga me kenan ana zargin Allah da me jahilci kenan ko to shi ma shine akidan da Abdullahi bin Saba'a al-Yahudi ya shigo da ita cikin Shi'a wai Allah bai san cewa sahabbai za su kafirta ba saboda haka ne ya ce radiyallahu anhu wa radu an daga baya sai ce okay ashe haka wa'annan mutanen za su yi wa ma za su yi min kaga yanzu ne sun zargi Allah da me kenan da jahilci kaga ilimin Allah kenan sun zarge shi suka shine aqidatul bada wai daga baya sai gano cewa sabai za su kafirta saboda haka sun kafirta banda mutane uku wa suka ce banda mutane hudu Nikdad bin Aswad Abu Dharr bin gifar Ali bin Abi Talib sannan wato a Salmanu Faris su ne guda hudu a wannan saboda haka su ne kadai sai alal baiti wa suka kara su goma ne sai alal baiti sauran kuma duk a wajen su kafirai ne saboda me wai a wajen su Allah bai san cewa za su kafirta ba to Allah ma karan kansa mala'ika jibrilun ma ba su kyale shi ba sun ce mala'ika jibrilu an bashi saƙon annabtaka ya kawo wa Ali bin Abi Talib sai ya tsallake Ali bin Abi Talib sai ya kawo manzon Allah saboda haka sai suka rabu kashi biyu alawiyun kenan suka ce na farko suka ce mala'ika jibril ya kafarta me dalilin suka ma tsine mai me dalilin su wai saboda an bashi sako ya kawo Ali bin Abi Talib ya tsallake ya kawo manzon Allah to kaga annabtakan manzon Allah ma ba annabtaka bane a wajen su ina fata an gane ba su yadda da manzon Allah ba sa'an nan kuma mala'ika na biyu suka ce a'a mala'ika jibrilu kuskure yayi bai kafirta ba saboda an ba shi ya tsallake ya kai wa eh, manzan Allah a lokacin kuma Ali bin Abi Talib dan shekara goma ne manzan Allah yana shekara arba'in shi sa Ibn Hazm a cikin Fisal da yake musu rabbi sai ce unzuru ila hadi Hazayan, ka duba irin wannan dabbancin da dakikanci ya za ya ce a baka sako ka kai wa dan shekara goma sai ka tsallake shi ka kai wa dan shekara arba'in kaga ai kuma ba zai ɗauki wannan ba kaga ina laifi a ce ka kai wa dan shekara sha biyu ko sha uku sha hudu ko shi ne za a iya cewa ka ɗan yi kuskure kenan ko to amma a ce a ba ɗan shekara goma sai a kai ɗan shekara arba'in ai tazaran ya yi yawa to wannan suna daga cikin maganan da suka faɗi a ilimin Allah da kuma iko wa da iko da Allah yake da shi wala yaskutuna amma sakata anhu sahaba malam yace ba sa yin shiru akan abinda sahabbai suka yi shiru akai anan raddi kuma yake yi ga wato mufawwida ‘yan mufawwida su ma haka da wa'annan duk sun fada ciki wanda su ne ban ambata ba daga ƙarshe ko to mufawwida sune su ne suke cewa Allah ya faɗi yana da siffa to siffofinsa ba mu san ma'anar ba kaga ahli sunna suna cewa ma'anar an santa amma yanayin siffa ne ba wanda ya sani tunda ba wanda ya ga Allah ko su suka ce da ma'anar ma da ma yanayin duk ba a sani ba kaga su ma sun fada cikin bid'a to mufawwida kenan amma su sabai suna yin shiru ne akan yanayin siffan Allah in Allah ya tabbatar da kansa siffa kaza ce ma'anar ta kaza ne amma me yaya yake ba a santa ba sai su mika al'amarin zuwa ga Allah haka ahlus sunna suke da sahabbai to shi sa malam yace wala yaskutuna amma sakata anhu sahaba ba sa yin shiru akan abinda sahabbai suka yi shiru akai wattabi'una lahum bi ihsanin da kuma wa'anda suka bi su da kyautatawa sune tabi'ai wannan yayi daidai da maganan imamu Ali sham shine imamu auza'i da yake cewa isbir nafsaka ala sunna wa qif haythu waqafa alqawm wa qul bima qalu wa kuf amma kaffu wasluk sabila salafuka salih fa innahu yasi'uka ma wasi'ahu yace isbir nafsaka ala sunna ka haƙurantar da kanka akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kamar yadda imamu ibn abu dawud yake cewa tamassak bi hablillahi wattabi'il huda wa la taqu wa din bi kitabillahi was sunan allati atat rasulillahi tanju wa tarbahu kamar yadda imam ajuri ya kawo su a cikin littafinsa a shari'atu ya ce cewa wata rana bayan sallar magariba malaminmu wato abubakar ajuri ya karanto mana yake cewa mu? Eh, ibn abu dawud ya karanto mana wannan baitin cewa ka yi da igiyar Allah tamassak bi hablillahi wattabi'il huda ka bi shirya wala ko wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu kada ka zama dan bid'a saboda ka samu tsira duniya da lahira wa din bi kitabillah ka bauta wa Allah da ƙur'ani was sunan da sunnonin nan da suka zo an rasulillahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa tanju wa tarbahu zaka tsira kuma zaka ribata duniya da me da lahira to a ciki sai ke cewa waqif haythu waqafa alqawm ka tsaya inda mutanen nan suka tsaya ya'ani as-sahaba inda sabai suka tsaya kai ma tsaya nan wa qul bima qalu duk abin da suka faɗi a musulunci kai ma ka faɗi kake shakka wa kuf amma kafu duk abin da suka kame ba su aikata shi ba kai ma kame kakka aikata shi ko ina fata an gane sai ce wasluk sabila salafuka salih ka bi tafarkin magabatanka na kwarai fa innahu yasi'aka ma wasi'ahum da ya wadatar da su Allah ya ce ya yadda da su ko su ma sun yarda da shi kai ma in ka bi Allah zai yarda da kai haka imamu auza'i yake faɗi to kaga nan yana magana daidai da maganar da malam ya ce wala yasqutuna amma sakata anhu sahaba ba sa yin shiru kamar yadda sahabbai suka yi shuru kai. shi sa imamu ibn taymiya a cikin lamiyarsa a ƙarshe yake cewa hadha i'tiqadu shafi'i wa malikin wa abi anifata thumma ahmad yunqalu fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun wa in ibtada'ta fa ma alayka mu'awwalu yace wannan shine kudurin imamu shafi'i da imamu malik da abu hanifata da imamu ahmad ana cirato maka in ka bi ta farkin su fa muwaffaqun kai ka samu dacewa daga wajen wa Allah in kuwa kaki ba wanda ya cuce ka kai ka cuci me kanka ina fata mun gane wannan magana malam ya ɗauko shi ne a cikin littafin zammul kalam na al harawi shafi na wato ɗari da saba'in da uku malam ya ci gaba da cewa wa akhraja abu nu'aymin عن الشافعي قال كان مالك بن أنس إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال أما إني على بينة من ربي وديني وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك فخاصمه الله أكبر كدوما مقالا دا إمام مالك يكي تيوى إمام أبو نعيم أتكلم لتافا سحلية الأولياء ya fitar da isnadi ingantacce daga Imam Shafi'i Imam Shafi'i kamar yadda muka ce dalibin waye Imam Malik ne ko shi kuma malamin wa shi kuma malamin Imam Ahmad ina fata an gane kaga yanayi yanda suka kwankwadi ilimi a daga juna kenan sai yake cewa shi Imam Shafi'i yace kana Malik bin Anas Imam Malik dan Anas ya kasance idza ja'ahu ba'd ahli al-ahwa'i idan ‘yan bidi'a sun zo masa ko kuma sashe daga cikin ‘yan bidi'a sun zo masa ƙala sai imam malik ya ce amma inni ala bayyinatin min rabbi wa dini ni nan nan ina kan ilimi daga ubangiji na a addini na wa amma anta kai kuwa fashakun kai kana da tantama kana da shakka fadhhab ila shakin fakhasimhu ka je ka samu mai shakka irin ka a addini kaje je ka yi jayayya da shi amma ni bani da shakka a cikin ta da abin da nake bauta Allah a kai ba na tantama a kai ne ke tantama kaje ka samu abokin tantama irin ka wanda ke shakka bai yadda da Allahnsa ba saboda sun ce ba za ka ce akwai Allah ba ba za a ce babu ba to me kenan kaga kana shakka a kan ubangijinka ni kuma ina kan ilimi da yadda cewa ubangiji na na nan kuma shi ya cancanci in bauta masa kai da kake da wannan shakkan ka je ka samu irin wa'annan mutanen ka ci gaba da tambayarsu amma ni ba na a irin wannan to kaga me yake nuna maka shi sa wato Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda Imam Ibn ah, Hazm ya kawo a cikin littafinsa Al-Ihkam haka ma wato imamu ibn abdulbar ya kawo shi a cikin jami'u bayanin ilm wa fadlihi nasa wato daga asari ne daga umar dan khattab yana cewa ittaqur ra'ya fi dinikum ku ji tsoron wato bid'a a cikin addini ar-ra'ayi anan yana nufin bid'a kamar yadda imamu suhunun al-maliki ya fassara ta yake cewa ya'ani ar-ra'yu huna al-bid'u cewa ku ji tsoron bidi'a a addininku saboda me bid'a yana raba mutum da ubangiji kaga duk mutumin da ke bid'a kullun yana gani yana samun me lada ne a wajen Allah kuma kullun yana ƙara jajircewa ne yana ganin ana rubuta masa lada kaga kuma bid'a musulunci haramun ne saban Allah ne amma shi baya gani yana saban Allah shi yana gani yana ƙara kusantar Allah maɗaukaki shi sa bid'a ke da hatsari a rayuwa Allah ya tsare mu wannan magana ya ɗauko ta a cikin hilyatul auliya mujalladi na shida shafi na ɗari uku da ashirin da hudu malam ya ci gaba da cewa rawa bin abdulbar an muhammad bin ahmad bin huwais mandad misri al-maliki kala fi kitab al-ijarati min kitabihi al kala malik la tajuzu ijarat في شيء من كتب آل من كتب الأهواء والبدع والتنجيم وذكر كتبا ثم قال وكتب آل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم وتفسخ إجارة في ذلك معنى يكي تيوى رواية دقاء wato ibn abdulbari daga muhammad bin ahmad bin huwais al-mandad shine al-misri al-maliki ba maliki ne yake cewa kana fi kitab ijarat ya fadi a cikin kitab ijarat min kitabihi al-khallaf cewa a na kasuwancin da zaka dauki mutum ka siyar mai da abu ko kuma ka ɗauke shi ka ari abu a wajensa ka ba shi kuɗi in ka gama ka dawo masa da shi shi ne ujira kenan ko ka sa mutum ya baka wani abu idan ka gama za ka biya shi akan wannan abin Shi ne kamar yadda za ka misali ka kira taxi ka ɗauke shi drop kenan ko to shi ne ujira to a ciki yadda ake karban abu misali ka karɓi littafi ka biya kuɗi ka yi aro ka je ka karanta ko kuma a'a ka siya littafin a hannun mutum to irin wa'annan littattafan wanda yake cike da wannan bayiwa ka karɓa ka bashi kuɗi ka ce ka je ka tallata wannan littafin a wajensa ka karɓa ka tallata wani irin wa'annan littattafai kamar yadda ake tallata littattafai to ba zai yiwu ba shine ne ke cewa "Kala malik imam malik ya ce la juzul ijarat yin ka ɗauki mutum ka biya shi baya halatta fi shay'in min kutubil ahwa daga cikin littattafan wato mu'tazila wal bid'i da kuma yan bid'a littattafai ba za ka ce bari ka karba wato ijara daga wajensa ka bashi kuɗi ka je ka karbi wannan littafin ka je ka gama kuma ka dawo masa da shi ba kaga ka ƙara ƙarfafa me bid'a sai ci gaba kenan ko to shi da imam malik yace irin wannan kasuwancin baya halatta wa tanjim da kuma littattafai da yake magana akan wato tanjim da malam yake imam malik yake magana anan yana maganan ilmu ta'sir ne saboda ai ilmu tanjim ya rabu kashi biyu ilmin taurari akwai ilmu tasyir akwai kuma ilmu ta'sir ism ilmu tasyir eh, eh, shine ilimin da ke magana akan gudanuwar taurari da shi ake iya gano hanya da shi ake iya gano gabas da shi ake gano nan waje kaza ne wannan ilimin ba matsala ina fata an gane da shi ake gano wannan ba matsala amma ilmin ta'asir cewa ilimin da ke magana akan taurari idan tauraro kaza ya haɗu da tauraro kaza shine ke haifar da musiba da bala'i da wani abu iri kaza a doron ƙasa kaga yanzu an korewa Allah mai kaddara kenan ko tsarin da ubangiji to wannan shine ilmu ta'sir to imam malik yana magana ne akan watanjim anan ilmu tanjim da yake magana ilmu ta'sir imam malik yake magana wa zakara kutuban imam malik ya ambaci littattafai da dama sun makala sa'annan sai imam malik ya wa kutubi alil ahwa da littattafan mu'tazila yan bid'a kenan sune ne mu'tazila wal bid'i da kuma littattafan bid'a inda ashabina a wurinmu wajen malikiya hiya kutubu ashabil kalam min al mu'tazila shine littattafan masu falsafanci na mu'tazila wa ghairihim da waninsu wa taqsuqu ijaratin fi zalik wato kasuwanci a irin wannan na ka karɓa ka biya shi na kwadagonci wato ba ta ciya ce ko kayi ba ta yi ba saboda haka ka lalata kada ka yi ta akwai littattafai na wato a ilmin tanjim din nan wanda ke karantar da tsafi ne da bokanci akwai littattafan da a saudiya ba na so ambaci sunan littafi ba don komai ba kila wani idan ya zo ya ji karatun mu zai je nemi wannan littafin a Saudiya idan kana da wannan littafin sunanka mutuwa aka kama ka da wannan littafin sai an kashe ka saboda ne littafi ne da ke koya wa mutane bokanci lokacin da na je ina masters na nemi wannan littafin saboda akwai wasu dalilai da nake so na kafa a zantuttukan bokaye a project ɗina da nake yi to sai nake neman littafin akwai wani mutumi yana yana da maktaba yana da library ne da yake sayar da littattafai a cikin jami'an mu ta turkiya sai na zo na same shi sai na ce da Allah ina son wannan littafin ina cewa ina fara san littafin kallon kallon da ya fara min kallon sama da kasa yana kallo na haka yana dariya yace turidu gurush wai ina son kudi ne sai na ce la ba kudi nake so ba sai ya ce ai wannan littafin ana samun kudi da shi a duniya kenan ana me bokanci da shi sai na kalli sai na ce mai ka kalli wando na aya sama yake ni ba dan bid'a bane kuma ni ba boka bane ni ina masters ne amma ina bukatan wani gaba ne a cikin littafin da zan kafa dalili akan barnan da bokaye suke yi sai ce to littafin nan fana da tsada nawa zan kawo zai kawo min daga misira saboda ko a misiran ma in zai zo da shi sai dai sinikin ya taho min da shi sai na ce mai nawa kake so sai ce in dai ina so ya kawo min littafin sai na bada dala dubu daya sai na ce mai a ah, haba mana kai kana so kai kudi da ni ne sai ce to iya saukin da zai min in na bada dala ɗari takwas zai kawo min sai na share shi ban tambaye shi ba nace ni bana bukata nace zan hakura da wannan gabar sai na dawo Najeriya ina dawo Najeriya ina zaune a anguwa na 600 aka kawo min littafin nan naira 600 naira 600 na bada aka kawo min a Kano to kaga irin wannan littafin gashi nan a baze a cikin mutane asalin wato rubutun malamin da ma jini aka rubuta ta kuma littafi ce wacce gina ta a sunan wai ya rubuta sunayen Allah ne da siffofin Allah sai kaji ya ce a nan ne ba kaji ana cewa yan maiduguri sun iya wata yasin ne abin nan ba ne ribas ba to a cikin littafin ne ga gaban na gani ana fara wannan tsafin ne ranar asabar kwana arba'in za a yi ga abin da kowace rana ga ayar da zaka karanta ga aljanun da zaka kira sunayen aljani a ciki a ciki akwai ma wani wai zagzaga na ce kai wai wai sunan mala'ika ne a cikin littafin da yake gurbataccen malami ne wai sai ya ce ya ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram uridu an tusakhira li min mala'ikatika zaghzagha kaji wai ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ina so ka tattala min daga cikin mala'ikunka suna mai suna zagzaga dan Allah wannan ya kama da sunan mala'iku suna aljani ne to kaga wanda bai sani ba zai ce me sunan mala'ika sai ya karanta kun wallahi mata da yawa ma ana raba musu wannan littattafan sallah wai suna mallake mazajensu da shi kuma alhali ne tsafi a cikin littafin ne zai nuna maka ga abin da za iya yi in ka yi shi zaka iya bacewa ko zaka iya zama kaman zaki mutane su dinga kallon ka ka zama zaki duk ga gaɓoɓin da duk ya rubuta a ciki da larabci ne aka rubuta shi yana daga cikin malaman da suka yada bokanci a duniya Allah ya kiyaye to wannan ita ce gabar da malam yake magana sai malam yace fa hadhihi lamahatun min mawqif al-imam malik malam yace wa'annan wasu ƴan na ɓantaro maka waansu abubuwa masu ɗan takaitacce daga cikin matsayin imamu malik wa aqwalihi da zantuttukansa fi tauhidi a wajen kadaita Allah was sahabati da kuma wato matsayin sahabbai a wajen Imam Malik wal iman da kuma menene aqidan imani a wajen Imam Malik wa ilmul kalam da ilmul kalam ilmin falsafanci wa ghairihi da kuma waninsa daga cikin ilmomi wannan shine karshen zantuttukan da Imam Malik dan Anas ya wato malam ya tattaro mana a cikin zattuttukansa to idan ka duba za ka ga aidaici ci karo da maganar da muka gama karanta na abu hanifa ba ko shi ma duk suna ne suna daidai a zantuttukansu babu bambanci a fikihu sun samu saɓani amma a aƙida fa babu wani saɓani dukkansu abu ɗaya suke faɗi kaga wannan yana nuna maka kenan me suna kan gaskiya kenan ko inda ba sa kan gaskiya da za ka ga me an samu me saɓani saboda ƙudiri abu ne wanda ake miƙawa Allah cewa abin da Allah yake so a bauta masa da shi kenan wannan a nan za mu da sa'aya idan Allah ya raya mu gobe sai mu tashi al-mabhasur rabi' aqidatul imam shafi'i ƙudirin imamin shafi'i insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka anan za mu da sa'aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu